Ibraniyawa Sura biyar Akan zabi kowane babban firist daga cikin mutane ne domin ya yi hidima a madadin sauran mutane a kan al'amuran Allah, shi ne mai mika baye-baye da hadayu saboda zunubai. Tun da yake shi da kansa yana da nasa kasawa, yana iya ya bi da masu rashin sani da masu kauce hanya a hankali. Saboda kasawar nan tasa, ya zama tilas ya mika hadayu ba saboda zunuban jama'a kadai ba amma saboda nasa zunuban ma ba wanda zai zaba wa kansa aikin nan mai daraja mutum yakan zama babban firist ne bisa ga kiran Allah kamar yadda aka kira Haruna haka kuma almasihu bai ɗaukaka kansa ya zama babban firist ba a maimakon haka Allah ya ce masa kai ɗana ne yau na zama ubanka ya sake yin magana a wani wuri ya ce, Kai firis ne na har abada, bisa ga tsarin Melkizedek. A lokacin da Yesu yake cikin duniya, ya mika addu'o'i da roke-roke tare da kuka mai tsanani da hawaye, ya kuwa mika addu'o'insa ga Allah, wanda yana iya cece shi daga mutuwa, domin shi mai biyayya na cikin tsoron Allah, Allah ya karbi rokonsa. Ko da yake Yesu ɗan Allah ne, ya koyi yin biyayya ta hanyar azabar da ya sha bayan da ya kai ga zaman cikakke sai ya zama tushen ceto na har abada ga duk masu yi masa biyayya ta haka kuma Allah ya na da shi babban frist bisa ga tsarin Melchizedek muna da abubuwa da yawa da muke so mu fada game da wannan zance amma yana da wuya mu bayana muku gama ba ku da saurin ganewa ko da yake a yanzu kam ya kamata da kun zama masu koyarwa, amma har yanzu kuna bukatar wani ya sake maimaita muku koyarwar mai sauki ta kalmar Allah, ba ku isa cin abinci mai ƙauri ba, sai shan nono kawai. Duk wanda nono ne abincinsa, shi jariri ne, bai kuwa san kome game da koyarwa ta adalci ba. Amma abinci mai ƙauri shi ne na waɗanda suka yi girma. waɗanda su ne masu ƙoƙarin yin amfani da hankalinsu kullum har ma suna iya bambanta nagarta da mugunta.